Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ranar yau Alhamis. shida ga watan yulin shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filu da kanun labarai to murtala shugaban kasar turkiya ya ce kasar sweden ta dauki matakai ta hanyar da ta dace don magance matsalolin turkiya don shiga kasar cikin kungiyar tsaro ta neto adadin mutanen da suka mutu sakamakon kwararar iskar gas mai guba a wani kawai na afirka ta kudu ya karu zuwa 17 a yau alhamis haka kuma za a ji cewa a yau alhamis hukumi a jamus da netherlands sun sanar da kama wasu mutane tara daga tsakiyar asiya da ake zargi da kisa hare-hare To a bangaren rahotanni kuma za ku ji cewa mazauna sansanin 'yan gudun hijira na jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan sun soma komawa gidajensu bayan hare-haren kwana biyu da isra'ila ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar falasɗina goma sha uku da sojan isra'ila ɗaya a jamhuriyar nijar kuma gwamnatin kasar ta kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki ta hasken rana a kokarin samar da hanyoyin warware matsalar wutar lantarki da ƙasar ke fama da ita yayin da take sayan wani bangare na wutar lantarki daga najeriya babbar tasha ce wanda za ta ba mu dama mu yi amfani da lantarki wanda ya kai rabin da lantarkin da muke kawowa daga Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurari Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. To jama salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce ƙasar Sweden ta ɗauki matakai ta hanyar da ta dace don magance matsalolin Turkiyya domin samun goyon bayan shiga ƙasar ta Sweden cikin ƙungiyar tsaro ta NATO. Amma Erdogan ya ce zanga-zangar da wata ƙungiyar Turkiyya ta yi wa ƙungiyar 'yan ta'adda ya rusa matakan da aka ɗauka. hukumar kula da makamashi ta hotun nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta yi kira ga masu bincike su samu damar shiga tashar makamashin nukiliya ta zafaroziya a daidai lokacin da ukraine da rasha ke zargin juna kan shirya kai hari kan tashar wani makamin mai linzami na rasha ya kai hari a wani gida a birnin lviv da ke yammacin ukraine a yau alhamis inda ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu tara adadin mutanen da suka mutu sakamakon kwararar iskar gas mai guba a wani ƙauye na afirka ta kudu ya karu zuwa sha bakwai a alhamis yayin da jami'ai suka ce mai yiwuwa hatsarin na da nasaba da haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba firaministan lardin goteng panyaza wanda ya ziyarci wurin da hatsarin ya auku a kusa da buxburg gabashin birnin johannesburg ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda tukunyar iskar gas ɗin da ba a san kowane ne ya ajiye ba ke fitar da guba binciken farko ya nuna cewa ana iya alakanta iskar gas ɗin da haƙo ma'adanai ba bisa ka'ida ba in ji kakakin hukumar da ke kula da bala'o'i da agajin gaggawa a ƙaramar hukumar okoheleni afirka ta kudu na fama da matsalar haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba akasari na zinari ko gawayi shekaru da dama da suka gabata inda ake wawura kasan da zai shiga asusun gwamnati na biliyoyin kuɗin ƙasar. jiya laraba kasar kenya ta faɗi cewa tana jinkirin shirin sake buɗe kan iyakarta da somalia da ta ɗare a rufe bayan wasu munanan hare-hare da aka kai a ƙasarta da ke ake danganta da ƙungiyar al-shabab ministan cikin gidan ƙasar kethu kedinki ya ce matakin sake buɗe iyakokin ƙasashen da ke mandera da lamu da kuma garissa da ke kan iyaka da somalia ba zai ci gaba ba kamar da aka sanar a watan mayu matakin na zuwa ne bayan kisan wasu fararen hula biyar da kuma mutuwar jami'an 'yan sanda takwas a kenya a wasu al'amura daban-daban a kusa da kan iyaka a watan da ya gabata da ake zargin kungiyar alshabab. shabab jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan sun soma komawa gidajensu bayan hare-hare na tsawon kwana biyu da isra'ila ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar falasɗina goma sha uku da sojan isra'ila ɗaya isra'ila dai ta janye dakarunta to amma ta ce za ta faɗaɗa kai hare-hare idan buƙatar hakan ta taso domin kakkaɓe ayyukan ta'addanci wakiliyar muryar amurka cindy sen ta haɗa mana wannan rahoto da za ku ji fassararsa. mazauna sansanin 'yan gudun hijira na jonin sun tarar da mummunar barna a yayin da suka koma a matsugunansu da safiyar laraba bayan da sojojin isra'ila suka kai farmaki mafi girma a yankin falasinawa da suka mamaye cikin kusan shekaru ashirin ministan tsaron isra'ila yov Galant ya kare harin yana mai cewa sojojin isra'ila sun auna 'yan ta'adda eh, לעשרות אתרים mayakan isra'ila sun isa wurare da dama da 'yan ta'adda daga kungiyoyi daban-daban na jenin suka kakkafa sansanonin samar da makaman ta'addanci bindigogi da albarusai da dai makamai iri daban-daban hakika wannan wuri sun haddasa mace-mace a duk faɗin gabar yammacin kogin jordan da kuma bayan kan iyaka wani masani ya shaida wa muryar amurka cewa jenin na da daɗaɗɗin tarihi na kasancewa tungar ƙungiyoyin gwagwarmayar falasdinu brian catholic shi ne mataimakin shugaban tsare-tsare a cibiyar gabas ta tsakiya. So what we see are, are militias that not affiliated with Abin da muke gani shine mayakan sa kai da ba su da alaka da wasu manyan ƙungiyoyin Falasdinawa kuma sun haifar da wata um, mummunar barazana ga doka da oda. ba wai kawai barazanar ta'addanci ga isra'ila ba har ma da kalubale ga fararen hula na falasdino kuma wannan mataki yana tsammanin wasu na ganin sa tamkar matakin da sojin isra'ila suka ɗauka a matsayin mai da martani ga barazana a dokance ministar lafiya ta falasdino mai alkaila ta zargi dakarun tsaron isra'ila da kai hari a asibitoci a lokacin farmakin al تعاطت tun somawar kai harin sojojin mamaya sun kai hari a asibitin gwamnati na jenin inda suka raunata jama'ar da ke ciki sosai dakarun su kuma kai hari kan asibitin al'amal fiye da sau ɗaya suka raunata mutanen da ke ciki sun kuma mamaye harabar asibitin ƙwararru ta ibn sina da motoci masu sulke sun kange motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma ma'aikatansu da ke jenin da gangan tare da hana su kaiwa ga waɗanda suka jikkata duk duniya ta shaida yadda dakarun mamayar suke harbin motocin ɗaukar marasa lafiya tare da hana su kula da waɗanda suka jikkata ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga sojojin isra'ila da na falasɗinawa da su gaggauta tsagaita wutar tashe-tashen hankula musamman duk wani hari da ake kaiwa kan fararen hula suna cewa amfani da jiragen sama da isra'ila ke yi wajen kai hari kan sansanonin 'yan gudun hijira na jerin mai dimbin jama'a abin damuwa ne da bai kamata ba fassarar rahoton cindy sain yanzu kuma gasar sarfili ya dawo da ci gaban labaran duniya miliyoyin 'yan kasar siriya na fuskantar matsin lamba ta bangarori daban-daban yayin da yakin basa suke ci gaba da taɓarɓarewar lamura da matsananciyar matsalar tattalin arziki da kasar ke fama da ita da kuma murmurewa daga jerin munanan girgizar ƙasa da rikice-rikice a wasu san duniya suna rage ko ɗauke hankalin mummunan halin da suke ciki A cikin watan Yuni, hukumar samar da abinci ta duniya ta ce za a tilasta kawo ƙarshen tallafin abinci ga Siriyawa miliyan 2.5 a cikin ƙasar a wannan wata, idan ba ta samu akalla dala miliyan 180 a matsayin gudunmawar da za ta samar da shirin ba a ƙarshen wannan shekara. Har zuwa yanzu halin da 'yan gudun hijirar Siriya ke ciki babu kyau, kiraye-kirayen jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya na taimaka musu a yankin da ba su da isasshen kuɗi. Yau Alhamis hukumomi a Jamus da Netherlands sun sanar da kama wasu mutane tara daga tsakiyar Asiya da ake zargi da kitsa kai hare-hare. Masu gabatar da ƙara Jamus sun ce an kama bakwai daga cikin mutanen jihar North Rhine Westphalia da ke yammacin Jamus wadda ke kan iyaka da Netherlands kuma 'yan asalin Turkmenistan da Tajikistan da Kyrgyzstan ne. Ƙungiyar ta shiga Jamus ne daga ƙasar Ukraine jim bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamayarta. kuma sun kafa kungiyar ta'addanci a watan yunin 2002 masu gabatar da ƙara sun ce kungiyar ba ta da wasu tsare-tsaren na kai hari amma ta nazarci wuraren da za ta iya kaiwa hari tare da ƙoƙarin samun makamai masu gabatar da ƙara sun ce in banda ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin a ƙasar jamus sun tara kuɗi ga ƙungiyar isis tare da miƙa kuɗaɗen ga mayakan a ƙasashen waje. sarfilu hashim gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanni shugaban kasar jamhuriyar niger muhammad bazum ya jagoranci bikin kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki ta hasken rana a birnin yamai a ci gaba da kokarin neman hanyoyin warware da matsalar wutar lantarki da ake fama da ita a kasar ta niger wadda ke sayan wani bangare na wutar lantarki daga kamfanonin najeriya wakilin muryar amurka ya mai suleiman muni barma na dauke da karin bayani alluna 55,776 ne aka kafa a wani filin mai faɗin eka 27 a dajin gorbanda da ke kwaryar birnin yamai domin samar da wutar lantarki da hasken rana tashar mai karfin megawatt talatin kwatankwacin bukatar mutane sama da dubu ɗari biyar za su taimaka a cike gibin da ke haifar da karancin wuta a birnin yamai sakamakon tangarɗar da ake fuskanta akai-akai a layin jigilar wuta da ke fitowa daga birnin kebbi kamar yadda shugaban ƙasa muhammad bazum ya bayyana eh, wannan tasha babbar tasha ce wanda za ta ba mu dama mu yi amfani da lantarki wanda ya kai rabin da lantarkin da muke kawowa daga najeriya 'yan mu mazauna neme a satin nan biyu da suka gabata sun yi famar matsalan rashin lantarki sabilin bannan da aka samu kan layin da aka janyo da shi wannan lantarkin daga najeriya to ina so in ce musu nan gaba bayan rana 25 na watan ut na gobe in aka samu irin wannan matsalan wato rabin lantarkin da muke kawowa daga najeriya muna da shi nan gida Kungiyar tarayyar Turai da kungiyar AFD ne suka hada gwiwa da gwamnatin jamhuriyar Nijar don gina wannan tasha da ta laƙume miliyar ko kuma biliyan 20 na sefa. babban wakilin kungiyar eu mai kula da hulɗa da kasashen waje sha'anin siyasa da tsaro joseph borrell wanda ke ziyarar aiki yanzu haka a nan nishar ya fayyace matsayin wutar lantarki akan batun ci gaban tattalin arziki musamman ta hanyoyin da zamani ya zo da su sannan ya jaddada aniyar eu kan maganar ci gaba da baiwa wannan ƙasa tallafi et sera à vos côtés pour accompagner travaux ya ce turai na tare da ku za ta ci gaba da kasancewa da ku domin karfafa ayyukan da kuka sa gaba ta yadda yankin sahel zai samu zaman lafiya al'ummomi su yi rayuwa cikin jin daɗi Nijar wacce a yanzu haka ke gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da nufin jona wuta a tsakaninta da ƙasashen Najeriya, jamhuriyar Benin da Burkina Faso a ƙarƙashin wani tsarin ƙasashen yammacin Afirka. A ɗaya gefe ƙasar ta ƙaddamar da shirin kafa tashoshin samar da wuta da hasken rana a jihohinta da dama. Gurin namu shine ba mu kawo lantarki don ya isa mutane cikin gidajensu abinda ake yi da lantarki shine masa'anantu. kuma insha Allahu wannan kokarin ma za mu yi shi kuma mu samu damar mu ma mu gina kasanmu. samar da wutar lantarki ta hanyar injin na kan gaban hanyoyin da ake amfani da su a yanzu haka a jamhuriyar Nijar. a nan ya mai misali gwamnatin kasar a zamanin isu muhammadu ta kafa irin wannan tasha mai karfin megawatt ɗari a matsayin matakin rigakafin tsinkewar layin wutar da ke zuwa daga birnin kebbi to sai dai masu fafutukar kare hakkin muhalli sun nuna rashin gamsuwa da wannan tsari mafari kenan hukumomi suka fara karkata wajen samar da makamashi mai tsafta a yanda ake sa ran kaddamar da tashar makamashi ta kan ruwan kogin kwara wato flav niger bayan kammala ayyukan ginin madatsar kan daji da ke jihar tilaberi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata mun yi cikakken bayani akan awon ciki daga bakin Madam Umar Hajiya Adama da ke asibitin tashar sarki a jihar Maradi na jamhuriyar Nijar. A wannan satin kuma za mu yi magana ne akan irin illolin da ke tattare da rashin zuwa awon ciki a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani inda ta fara da bayani kamar haka. Rashin yin shi illar da yake kawowa. mahi yawa ana ganin mata suna borin gishiri wallahi in ka ga mace an kata matan da tana borin gishiri abun tausayi saboda ka san dai rayuwa ce ga tanan dai ana cikin matsayi lalan matsayi za a cewa likitoci suna gudu suna waɗu tashi fuskanta a samu ma wai a rage tansiyon kenan har a samu a yi referanta shi ake ce ma eclampsy sai ga mace wasu sai ba su ayyuma maki da kilashi duka mahi yawa waɗanda ba zuwa wajen eh, awon cikin nan bisa ka'ida suke samu wannan matsala tun da ke ɗauki ciki mutum biyu ne wa shi yaro da ta ce ta ma'aiwa yana tsotsayin naki jini kuma jinin ga guda ne wa ya sha jini ke ma kina so haka ne ake ta yi kin gani yanzu kin kai lokacin zaki aiwa sai a bincike ki ba ki da jini kuma kin zo wajen aihuwa naƙuda mace ta zo naƙuda babu jini bata zo wani awon ciki ba balle a gano ba ta da shine tun da wuri a kare ta a bata magani ko a tura ta santarkin za a iya kara mata jini kan ta zauna aiwa ke ki zauna aiwa babu jini kuma ga kikin san ki aiwa jini take batawa kenan dole kuma ka gani sai an tura ki uwa danta shi na karkara ya zo ya bi a ta aiwa sai a ce a'a ai yanzu ta za a yi matsala ta abu sai an je uwa danta aka je uwa danta wani bai da kal za a sami uwa ko a rasa duka biyu ko a samu uwa a bar a samu da ko a samu uwa babu da lahiya ta yi komi shi ake ce ma lahiya jari yau in baka lahiya komi na ka ya rage baka da yau maki duniya ban da ciwo kenan mace in kika zo kika awon ki lami lahiya wallahi aiwa baki shakkunta na san cikin komai nake tun warawa na har karshe lami lahiya nake komai ga Allah ke zo amma na san lalle ina da garanti kin zani aiwa cikin lahiya amma mace bata zo ta yi awo ba da ta na nakuda nan ne ta ka ware wasu wasu yaya ne nake cikin shi dole hawan shi ne kama ka daga nan mana baki da ko ne na awon da za a cayo ko kin aiwa gashi muna ganin sa mata dama wadansu sai su aiwa gida a zo a ce a na aiwa ciki karna ya bace ai ɗana karne har ya kai zuwa shausha wallahi sai ka iske wata mace daga ta aihu da ita da shausha danta kuma a'a shi kenan yaro wani bi sai ya kai shekara guda ya fara yawo cikin anguwa ne likitoci sun tahi da rele sun sabto cin karci duk shaka shi ruwa ce ina karne kin shi kaga uwa na dare a'a karne uban shi ya rike karne karne na wurin uban shi tunda aka aiwa da uwa karne kuma a'a da muka ta eh declaration wurin sa suna muka karne bace ba haka nan bane bayan wani a aihu likita shi duke kawo matsala mu dai muna kira ga mata gaskiya a sa zaki lahiya ka ta yi komai a rayuwa yau duk abin da za ka yi duniya in baka lahiya ta ka rage kuma duk da ciki na wata a ce dan abin da ya daukan nan ya gan shi yana yawo cikin ƙoshin lahiya akwai lokuta da yawa maza suna dan gudun a ce a je a yi ecograph kamar ma'ana a auna ta hanyar rediyo me za ku ci game da haka kuma wannan ecograph ke yana da umarni saboda me ana ya gano dan da adako cikin cikin nata Ya ya yake babban kai gare shi karamin kai gare shi kwanciyar da yake ga mai kyau ce ba mai kyau bace ka Ganin shi yasa ake tambayi ecography in son samu ne mace ta ɗauki ciki in ki zo da kwakwarawa da a gano ciki ki ecography in an kwan biyu kamar samu wata shida zuwa wata takwas ke da kanki da a likita bayan takarda an ta in kara awo in gani wasu na zuwa su yi shi ma san da ne namiji ne ko mace ce wasu na zuwa suna yin shi wasu na zuwa don su ga lahiyar su kuma in ki kusan aihuwa ke da kanki kin ta ce likita a ba ni takarda in ta yi ecography in kwanciyar ɗan nan mai kyau ne ko ba mai kyau ba in gani ina yi aihuwa shi ko ban zan yi aihuwa saboda ana samun lai macrozom macrozomic suna ke cewa masu babban kai masu kan nan eh, da ruwa cikin shi mace komai banki in dai hakan da ya wuce yadda ake son na wallahi baki aiwa shi amma ga ecography ana iya gano lalle wannan kan na dan nan yana iya wuce wannan hanya kina ki shi lami lahiya amma in baki je kika ba ta ya zaki gane sai ki zo ki kama nakuda sai kin gaji ita shan kin zazo ta aiwa da ke ba ta iya ta gane a lokacin nan daga tushe daga sa hannu ta gano kan dan nan babba ne ba ta iya ta gane shi amma inda akwai ecography kin zo wurin aiwa ta ba za ta ce a kin gani an ga miki aiko can kan danki babba ne eh to kin ga ba matsala sai a je uwa dan ta amiki hoshi ai do danki cikin ai danki danki cikin lami lahiya ba sai kin sha wahala kin gaji lokacin da an tura sai an je can ne wani bi an hiddo da ne za a gano ai wannan yaron a shi babban kai ne ga shi ecography ai ba sai an ba yin shi ai ba dan ka gano mace ce ko namiji ba a'a wasu na yi saboda mi kaman da tai wurin sayan kaya tunda ana cewa a sai kayan jinjiri ba sai an zo an zo a je a so kayan jinjiri ba shi yasa waɗansu ke yin shi dan su yi shirye-shiryen sayan kayan jinjiri ka kai ka sai kayan mace ka a namiji kuma ka sai ka sai kaya mace ka a namiji shi eh ko ina kwatanta maka man na hudan ku ai nace ko eh ko unhwanin shi menene a gano yanda ke cikin cikin ka yaya yake saboda akwai dimension waɗanda ba ake cewa kaman na tsatson mace ugu mace yanda da ke hitowa kenan aka ecography tun da wuri za a kira miji a ce to wane kaga mata ka dai cikin ta lahiya yake amma kan dan nan ba iya ba ta ta shi a gwada maka shi ga radio muna ga ga ecography shi a radio muna ganin da dama aka shi ecography shi ne kulakin sai ya kira dawo mata in akwai mijinta ya ce mata zo ka gani zo ki gani zo gani abin da ke da kwai cikin cikin matarka kenan namiji in ma baka da hali ai zaka shirya kai shirin kwashi ba sai an kama ce kana zaton kana dibin jikka ce kadai za kashewa sai ka shiga ka ga wa danta lalle ce akwai gratuity ne amma ai ka san koya ne akwai kitkin da zaka zo ka sai akwai ran san zaba ka kai ka sai yau ko ka nemi majin da zaka sa mata za mata kwashi ai shi ma aiki ne shine babban babban umarnin ecography amma mai yawa maza ba su iya gane wannan sai su kamar bannan kuɗi ne shi kuma ba bannan kuɗi kan shi kuna da wani kira ga maza magidanta waɗanda suke da mata masu juna biyu mu kira muke maza mace mu mun gani saboda wallahi a shekaran jiya muna zaune a likita wani bagwari da kanshi suna kamo hannun matar suna tahiya ni na zama ciwo ne gare ta awon fari ne za ta yi da zo suna tsaye sai na ce mishi to me na ce ko ce mana sai ce a'a ta zo wani awo ne na rikayo ta wallahi abun sai ba mu sha matan da annan cikin ruwa wace sai ta maza ta juya kai ta diba saboda sun ga abun mamaki namiji ya rika ya kama ce wurin awo duka suka juya kai suna kallon shi har ta shiga aka kare mata awo yana zama yana juranta me wannan daɗi yau duniya duk mace da aka ce kin ɗauki ciki namiji ya kayo ki awon kwarin ya kawo ki ya zo likita ya kaki wurin sashen a lokacin da zaka sani madu abin da ake gani in magana kake kuke ganin kaman an ganin ake ma mata kaman suna cuta wasu kuɗi ya suke amsa ba haka nan bane a lokacin nan gaban ka ne sashen za ta cewa a ka kaza ku te ku auno kaza ku sai kaza kenan ka gani babu shakku cikin duk harkokin da kuke taya biskan shi in ma baka tsaya baka kawo ta ta <clears throat> tambayi sashen kin akwai abubuwan da za a yi eh ga abin da za a yi ga ta maka tarasi duka kenan babu babu zancen wani wasu wasu babu wani dutse cikin shi kena eh, kira muke maza yan kun baka samu ka zo mu dan laitar muka sani ma lokacin dun duniya na duniya ta wallahi an harin ma ko sarakuwarka ko wata yakka ko wata ma'ayyaka su za su ga kayo ka zo su da kansu za su ce ka tai mu wani wurin abu to kamata ne muke so ko yanzu wannan al'adun da ganin kamar da abun dariya ne wallahi su ne mahimmanci saboda da kin dauki ciki su tsoye da kirko cikin gida tare da ke son san ciki ne kina kai wata abu za a ce shirya mu tai kake wani abu amma yanzu kana ganin kamar bariki ya sa duka ana ta shure wannan abubuwa sai ba a kula ma matan nan yaran nan masu samun cikin warin ko kuma mace mai ciki ba a kula mata sai a kyale ta sai in tara a yaran ta ne za ta je wani abu amma a da lace za su da kansu ne ana lisance da cikin ki wancan wata ka wata uku gobe shirya zan kai ki wani awo sai ka ga mace ta zo wajen awo amma akwai ta tsohuwa kusa da ta zo kenan kun sai kina za a bada in ma ba ta su dirkin shi ba wannan tsohuwa za ta su dirkin shi in ta je da ta da ta ci a hankali an ce ki kaza an ce ki kaza to da mahiyawa ma a da lokacin da muka sani mu duka nan muka ɗauwa lokacin na kunna musu kai mu a je a zamna cikin mun yi karatun wa sai ga su su za ka je a baka awo za a kwatanta musu gashi gashi wanga magani ga muhimmancin shi kuma a kula ta sha in ma baki sha ba za ki ga tsohota ce ke magani aka ba kin shashi za ki dauko ki sha gaban ta kan gani ko amma yanzu ka ga yarinya ta zo wurin awon farin ita dai za ta zuba ruwan ta a ba ta magani ba san muhimmancin shi ta kai ta aje shi eh, saman kwaba ko ta teburi shi kenan shi miji bai bincike ta san abin da aka bata wurin awon nan ba ni aka baki ka sai ni aka ce miki wani miji ke da shi ne ka ji da kin je je wurin awo kenan sai in kin aihu kenan ya kamata a ce kan kai maza ku rika binciken matan ku in sun zo wurin awo ba ni karne in gani me aka ce cikin karne kin nan me aka baki me kamata aka ce ki ci me kamata a ce baki ci ba ko ba mace haka nan ba in ka kama ta wannan tallahi wallahi za ta ji daɗi kuma dan da da kai cikin annan cikin cikin nan shi ma zai ji daɗi uwa ta kuka dan da ke cikin cikin tarin shi zai shiga cikin ran shi zai ɓaci in uwa ta yi dariya dan da ke cikin cikin ta insha Allah shi ma za ga a shi warwala kenan ba sai ka ba ta wani abu wance zo mu gani gani ni aka baki ki je wurawa me aka ce miki ni zaki ci ni aka rubuta miki ba a tambayi wani awon shi ni ba ba a tambayi wane ne ba eh an tabbaka takardu an bani cikin daɗi nawa ne duniya ka ji ɗaya ya yi komi a duniya ɗaya ya yi komi a duniya wasu na suna neman su kenan aka samu wannan ciki ai tattalin shi to amma mace ta ce a mata tun da mene ne matan na baka sani ba cin ta ɗauka za ta aihe shi lahiya za ta mutu dan zai mutu shi ne zai kamata mu ba da mace ta aiwa a ce kawa guda lahira guda duniya kenan mene ne kamata la besoin su soutien shi ake ce ma da le soutien moral mace in tana ciki tana son a kamarata tana son tallafi tana son kulawa tana son a rungume ta a nuna mata ana kamnata ana santa cikin nan an yi marhaɗin da shi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon inda za mu yi magana akan irin abincin da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci. Mu huta lafiya. kashe gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Umar Baban Yaya sabon gida Funtuwa. Ya ce zuwa ga ya Hausa ku bani dama in jinjina ma gwamnan jihar Katsina duk Umar Radda. bisa amincewa da yi da gina jami'a a garin funtuwa dama al'ummar funtuwa sun daɗe suna jiran wannan rana da fatan allah ya tabbatar sai sako na gaba da ya fito daga yakubu mai manja ya ce salam ya hausa a gaskiya mun yi allah wadai da harin ta'addanci da aka kai fadar mai mataba sarkin mina inda aka yi masa fashi tare da buɗe a fadawansa wuta aka harbi mutum biyu muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kara na gaba amin sako na gaba na haɗin gwiwa na tsakanin kabir abubakar bayalan yaƙi da baffa haruna bajoga inda suka nemi voa hausa ta isar da wannan saƙon nasu zuwa ga gwamnatin najeriya cewa ba a bori da sanyin jiki gwamnati ta tashi tsaye domin takawa 'yan kungiyar ipob birki akan umarni da suka baiwa al'ummar su cewa su zauna a gida har tsawon mako guda suka ce salam ya hausa muna son ku ba mu dama mu isar da saƙonmu na jaje ga fadar mai martaba sarkinmu na a jihar niger dangane da harin da aka kai masa da rana tsaka lamarin da ya nuna karar cewa sha'anin tsaro ya gurgunce a najeriya muna addu'a allah ya shiga tsakanin nagari da mugu to amin masu sauraro sai a ci gaba da aiko mana saƙonni ta hanyar da kuka saba ta yin rubutu mai kyau kuma sakonni masu ma'ana. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce kasar Sweden ta ɗauki matakai ta hanyar da ta dace don magance matsalolin Turkiyya domin samun goyon bayan shiga kasar ta Sweden cikin kungiyar tsaro ta NATO. Amma Erdogan ya ce zanga-zanga da wata kungiyar Turkiyya ta yi wa kungiyar 'yan ta'adda ya rusa matakan da aka ɗauka. adadin mutanen da suka mutu sakamakon kwararar iskar gas mai guba a wani ƙauye na afirka ta kudu ya ƙaru zuwa 17 a alhamis yayin da jami'ai suka ce mai yiwuwa hatsarin na da nasaba da haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba firaministan lardin goteng panyaza wanda ya ziyarci wurin da hatsarin ya auku a kusa da boxburg gabashin johannesburg ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda tukunyar iskar gas ɗin da ba a san kowane ne ya ajiye ba ke fitar da guba. jiya laraba kasar kenya ta faɗi cewa tana tana jinkirin shirin sake buɗe kan iyakarta da somaliya da ta daɗe a rufe bayan wasu munanan hare-hare da aka kai a ƙasarta da ake dangantawa da ƙungiyar alshabab. shabab mataki wato ministan cikin gidan ƙasar thokin diki ya ce matakin sake buɗe iyakokin ƙasashen da ke mandara da lamu da kuma garissa da ke kan iyaka da somaliya ba zai ci gaba ba kamar yadda aka sanar a watan Mayu. Miliyoyin 'yan ƙasar Siriya na fuskantar matsin lamba ta ɓangarori daban-daban yayin da yakin basasa ke ci gaba ta ɓarar lamura da matsananciyar matsalar tattalin arziki da ƙasar ke fama da ita da kuma murmurewa daga jerin girgizar ƙasa da rikice-rikice a wasu sassan duniya. Suna rage ko ɗauki hankalin munanan halin da mutanen ke ciki. To masu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakace mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi kenan agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni sai kuma injiniyar mu ta yanzu Helen Curden. ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.